masu kallo ku kasance da isa zanna isa daga shirin na daga titi din nisan gari ƙarshen karin maganar muke so ka faɗa masu kallon din nisan gari zai je ƙarshe zai je ƙarshe <laughs> shi ne ƙarshen karin magana shi ne karin karfe mu baki din nisan gari ƙarshen karin magana din nisan gari ƙasa zai faɗo ƙasa zai faɗo garin? eh wallahi wata magana rantsuwa a nan Bini san gari ko kunkuru ne kai a kafa za ka je. Eh? Ko kunkuru ne kai a kafa za ka je. Kana ruwa. Shi ne ƙarshen eh, kai wani na wata ramba. Subhanallahi sannu. Din nisan gari. Ƙarshen karin magana. Akwai ƙarshen shi. <laughs> <laughs> akwai ƙarshen shi shi ne ƙarshen karin magana eh. ko ƙarya ne ƙarshen karin magana zaka gari zai waye no understand wallahi menene nisan gari gari zai waye shi ne ƙarshen karin magana eh. shut up blood civilian bin nisan gari a da sanne sanne za a je wannan fadare yin wayo ne duk nisan gari menene ƙarshen karin magana ruwa ne iyakarsa ka bari kawai eh. kana ruwa nisan gari a hau mota a shi <laughs> nisan hmm. karin magana za ka karasa akwai wani a gabansa ka tabbatar ka tabbatar menene almuru muru muru menene muru buɗe baki kai mana magana murhu murhu eh ina almuru eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un almuru irin lokacin sassafan nan haka sassafiya sassafe kai eh, shi ne almuru kai eh, kamar misalin kuma karfe shida haka zuwa to ƙarya ne almuru ni ina ganin kamar gumbu kamar gumbu da ake sa hatsi masara dawa shine almuru to a kake da suna alkeli kake ko ban mali ne almuru eh thank you i no understand wallahi almuru lokacin zafi <laughs> lokaci lokacin zafi eh mana ne almuru eh don wiza ta yi wiza ta yi zafi haka sai a kira wurin lokacin almuru ba yanayin almuru eh haka fa almuru almurhu ina gani kamar murhu ka ce ko murhu kai dakata da Allah almuru shine gab da rana za ta faɗi dan rana in ta dan ya suke faduwan wannan shine almuru shine almuru eh ka tabbata eh na tabbata to dalilin wannan amsa da kai arewa za ta baka kyauta ta riga dan ciro ta magana da take da nuna masu kallon mu za ta yi ma aiko? a za ta yi mu sai ki gode ko? to ina tasha arewa 24 godiya ci gaba da kallon shirin daga titi karin maganar da hausawa ke cewa din nisan gari akwai wani a gabansa shi kuma almuru yanayi ne wanda yake kasancewa tsakanin magariba da la'asar wannan lokacin da ke dab da magariba shine almuru sai ku kasance da ni a wani makon domin jin me zan kawo